Assalamu alaikum. Ai sai ku gaya mana nawa zan ba ku dan amarya ta bude idan ta ta yi magana. Haba, da wuri-wuri haka tun ba ku huta ba? Ai ku huta ku gyara bakin ku dan ba za mu muku da wasa ba. Kamar yadda kawata Binta ta faɗa. Ai amaryar ta mu mai daraja ne, domin ko ba kamar yadda kuka san ku je ku sai kaza a kasuwa bane kamar yadda ce ba amarya <laughs> kai baka gane ba ne ai me keke nan ne ya zo bige wannan mota mota fa cike take da alewa kawai sai alewar nan ta kife alewar nan ta wajen miliyan biyu da an yi asarar ta baka gani ba a'udhu billahi minash shaitanir haba idris ka ko san matsayin wannan daren a wurinka kuwa luke don allah in wasa kake ya kamata ka bari wasa wasa me sai yi. wasa Maryam, da kin daina ɗaga hankalin cikin jiya kokarin. Dan gaskiya ba zai yiwu fa mu ci gaba da zaman jiran tsammani ba. Yau wata biyu kenan mijinki ba a san inda yake ba babu labarin shi saboda haka gaskiya ya zama dole a je aka sha auren gaskiya habayin insha Allah zai dawo zo mu ci gaba da zama auren mu yaushe yaushe zai dawo ya zama dole Assalamu alaikum. Inna. an wani lafiya? maryam abin in nake faɗa miki gaskiya ne ba zai yiwu a ce ki ci gaba da zama a haka ba yanzu ko da idris ya dawo wa ya san lokacin da zai warke ya kamata ki yi tunani akan wannan lamarin ta riga na yi alkawari ba zan taɓa rabuwa da shi ba a duk halin da yake ciki ba abin da zai ni da shi sai dai mutuwa <laughs> zai Hakuri za mu yi. In Allah ya yadda za mu samu mafita. Allah da hannun baka taimake ka kai ni gidan kawuna dan Allah da Allah wayo Mana? yanzu kana gani haka za mu zuba mu da ido tana yawo a gari ka duba ga ka gani yanzu ko kwana ba ta yi a gida wallahi ni ma talatu wannan al'amari yana ɗaga min hankali Allah ya gani mun yi iya bakin ƙoƙarinmu abin ya ci tura ina ganin kawai abin da za mu yi sai dai mu yi ta addu'a ai ba ta lafiya abinci na abinci Baki ci? Baka ci? Baki ci mana umma, umma baki ci. an baka abinci na a ji zaka ci hmm. wayo zai mun ya cinye mun abinci abinci na daman ya saba cinye mun <laughs> abinci na abinci na eh kuma ah! wala da tuba ba wala da tuba ƙasa domin ka tsare dukkan wata alkhairi da tun karo zuwa gare ni dole ne yau ka mutu Maryam, lafiya na ganki a firgice haka? Wallahi ina wani mummunan farki ne ya kamata ki rinƙa cire tunani Maryam a cikin ranki ki kuma rinƙa addu'a ko da baccin rana za ki yi ki kasance kina cikin addu'a ko da na dare ne ki kasance kina cikin addu'a ki tashi ki je shahidi ya zo yana jiran ki Assalamu alaikum. Wa'alaikum salam. Maryam, mun yi iyakacin bakin ƙoƙarinmu domin mu ga mun gano Idris, amma abin ya gagara. Gidan mahaukacin da ke garin nan gabaki ɗaya mun duba, amma babu wani labari. Shi sa ne yake hukuncin, mu je a raba aurenku. Ni so daga baya, ni zan aure ki. domin na gusar miki da bakin cikin da ke tattare da ke tare da sama miki ingantaccen rayuwa mai tattare da farin ciki aure ina so ka ajiye maganan aure a gefe inda ba za ka sake waiwayan shi ba domin samuwar mijina shine kwanciyar hankali na. kana maganan ba san inda za a same shi ba a kowane hali yake ciki zan zauna da shi Haba murya. me yasa ba tausaya wa kanki? Na yi imani ko shi Idris ɗin idan yana nan, ba zai so ki zauna da shi a wannan halin da yake ciki ba. Ya kamata ki yi tunani akan wani al'amar. Hmm. To ko maye ne ba mahaukaci ba, zan zauna da shi, domin shi ne abin da ya sa na kira ka saboda akwai gawar da aka kawo mana na mahaukaci mota ne ya bige shi ina ce ka zo ka gani saboda ko mutumin ku ne wadda kuke nema yanzu gawan yana ina yana mutuwari mu shiga sai in haɗa ka da wadda zai je nuna maka gawa Ah, yallaɓai ga gawan nan ah, sai ka duba ga gani ko idan ya zo kun je kun gani mun gan shi shi ne kuma za mu so ku ba mu shi domin mu je mai masa sutura anyway yanzu ka same ni a ofis saboda akwai takardun da za ka cika sai a ba ku shi Hello? Eh, Maryam, mu haɗu gidan hajiya yanzu yanzu nan. kada ki buɗe shi domin tashin hankalin da za ki gani sai ya fi wani kike ciki a yanzu Alhaji na zan kai ka ne. Wallahi ni ba mutumin garin nan bane garin mazanta tafi kuma ba na so in gari. Ka taimaka ka samo mu wanda suke da Allah. Gaskiya ban san wani wanda zai kai ka ba, amma tunda na iya tuki zan kai ka ni so gobe sai na dawo. Na gode. Allah ya baka lafiya. Amin. Hajiya ina gani zan koma asibiti tunda na ga har yanzu ba su dawo ba. Kuma kin san ina da marasa lafiya a asibiti. Ka yi haƙuri barin ɗan taɓa su a waya ko sun kusa. Ai na ga abun sannu um, idris yana da wani asababban ciwon kai wanda yake mugun damun shi to ya kamata a bar shi ya huta saboda ya samu saukin ciwon kan in ma kun ga a gida zai iya ba zai iya huta da kyau ba sai a admitin nashi a asibiti ya zauna don ya samu hutu sosai saboda haka yanzu zan rubuta miki wasu magungunan da za a dinga bashi shi kenan ni saboda ina da patience amma insha Allah zan dawo ga Shahid, mun gode saka da alkhairi. ajaba sai kin gode min ba. Domin duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi. Ga wannan kai kuɗin mota. Na gode Hajiya. Wannan kayan yadda ce da akan kofi ka kai wa iyayenka Hajiya ki bar wannan kayan domin ba za su yi min amfani ba. Allah ya yi wa iyayena rasuwa, ni kaɗai nake rayuwata. Na gode da dukkan alkhairinku a gare ni. Allah ya ji Allah ya musu rahama. Shahid, ya muka zama. Na ji kace iyayenka sun rasu. Ina ‘yan uwanka? Mahaifina mutumin Sudan ne. ya kasance mai yawon fatauci daga ƙasarsa zuwa wasu ƙasashe. A yawonsa na fatauci ya haɗu da mahaifiya ta Anijar har suka yi aure. A haka tafiya ta kawo su nan Najeriya. Bayan shekara uku da haihuwa ta. cutar ajali ta kama mahaifina. Sanadiyar haka hidima ta gabaki ɗaya ta koma kan mahaifiyata har zuwa lokacin da na kammala karatu. yanzu kimanin wata shida kenan da rasuwar mahaifiyata Allah ya ji ganta Allah mata rahama shahid ina son ka ci gaba da rayuwa da mu ka zauna a nan gida, ka ɗauke ni tamkar mahaifiyarka idris kuma ka ɗauke shi tamkar ɗan uwanka na jini na gode hajiya da karamcinku a gare ni in allah da za ku same ni mai biyayya a tare da ku haka ne wanda ayi wa kai ne ga takardun na kammala saura ka sa hannu kai dai baka son huta a ofis mai aiki a cikin mota mai aiki yanzu ma mun zo gida mu sake yin aiki ka gani yanzu na gane cewa rashin dan uwa tare da ni ba karamar tawaya bace yanzu da muka haɗu da kai na gode wa Allah yallaɓai an ya kamata ne farin ciki tare da nuna godiya mai ɗimbin yawa saboda kun inganta rayuwata kun mai da ni cikakken mutum sai dai kawai ne muku fatan alkhairi ba damuwa mun riga mun zama yan uwa yanzu ka ji ko saboda haka ah, bari mu ci abinci sannan sai mu rufa shahid shahid kai ne a gidan kuma baka min magana ba kai hakuri ni ma da na haife sa kaga na hakura saboda wanda ifi ni sansani ya ɗauke shi hajiya bayan damuwan da muka shiga yanzu wata ta ƙara bayyana maryam na ɗauki da juna biyu ciki kuma ta ce min cikin na idris ne wannan ai zancen banza ne mutumin da daren farkonsa ya hauka ce ta yaya za ta samu ciki sannan yanzu daga baya bayan ya mutu za a zo a gaya min cewa wai tana da ciki wallahi ba zan yadda ba kuma zan matafkan na hanci yanzu nan hajiya bubu wannan al'amarin a hankali ni. lokaci fa yayi da zai kamata ki cire duk wata damuwa da take cikin ranki dan ba zai yiwu ki ci gaba da zama a haka ba ya kamata ki sani dukkanin dan adam da irin kaddarar da take ke kuma irin kaddarar da Allah ya rubuto miki kenan saboda haka sai da ki hakuri. ya kamata a ce yanzu kin fito da miji tunda babu idda babu takaba a tattare da ki ki yi aure wani aure ai duk ina jin abin da kuke faɗa da cikin za ta yi aure ciki ya girma shine ta buye ta ga zahiri ne kin gani da idan juyo ni ki kalle ni kai ki kalli maryam kai ki kuskura ki danganta wannan cikin da ɗana ba na shi bane kun yi wayo ta samo ciki ko saboda ku ci garin gida to wannan gidan kulle shi ma zan yi fita za ku yi daga ciki barin gaya miki wato kun ga gida za ku ba raje ko za a ci gado to wannan cikin ba na ɗana ba ne saboda ke uwar ta kin sani sarai bai santa ba na kuma gaya miki na buɗe miki kunne ne ki ga zahiri kin gani da ki wannan harantaccen cikin ku nemi uban shi Salamu alaikum. Salamu alaikum. Aminu wa alaikum assalam. A'a. To. Sannu da zuwa. Yawa sannu. Bismillah. Dama wai na ɗauko in ɗan share ko in zauna ne. Sannu da zuwa. Yawa sannu ko. Ina wani. Lafiya ƙalau, lafiya lau. In um, wallahi ba wani abu ya kani ba na zo ne mu jajanta ma juna. Me ya faru kuma? Kin jira shida ciki ne da ita? To wa zai ma mahaukaciya ciki? Zai wuce bakon mahaukacin nan ne da suke tare da shi ko da yaushe? Tabbe. Amma ku idan shi ya mata ciki, lallai ku sai dai ka kalli dan Adam a riga. Me lafiya ma yanzu ya ta karike da ɗabare mahaukaciya, ai ku babu inda za a yi ta ciki har ta aihu ina raye. Dan me? Me yasa? Dan morarsa za ta yi abinda idan mata haifa duniya ce za ta ɗauka? Me za ta yi da shi? To, Ni dai barin ji sai an jima. To shikenan sai an jima. ina yake saurin zaki haka? Kai nake nema dama. To, me faru ne? Ai babban abu ya faru wannan yarinya dai mahaukaciya ciki. Ciki? Ciki ba kika ce? Ciki. Ah, to, waye mata ciki? Ni dai ina kyautata zaton cewa wannan mahaukacin da ya shigo garin nan shi ya mata cikin nan. To yanzu goggo, kin san matsalar nan yadda abubuwan nan suke. Me abin yi yanzu ne? ai abin yi kenan mun sai da zaune mun sai tsaye subhanallah subhanallah magana ta lallace yanzu abin abin da za a yi ki je ina zuwa don Allah karka babu damu ina ki je ina zuwa ciki kai ƙarya kake kai ba mahaukaci bane tunda har ka san daɗin mace idan baka bar garin nan ba sai ne ajalin ka kai kenan ba dare ba rana kan tare da ita sai da safe ce kai ma ne to idan baka bar garin nan ba sai ne ajalin ka barin kai maka ina gaya maka na ji kukanta na tabbata mahaukacin ne shi yake dukanta ƙwarai kuwa maganan ka gaskiya ne saboda ba dare ba rana kullum suna tare da wannan kai kai gaskiya ina kokonto a ce wannan bakon mahaukaci shi zai mara shi da wannan mummunan duka gaskiya ina kokonto ba shi ba kawo musa kawo musa wannan bakon mahaukaci shi ya rinka jebe ta ni ba garin kwatanta ka gani da ya rinka jebe min ko ya rinka rotsa min sanda sanda rinka rotsa min ka gani da goshi na zama wannan bakon mahaukacin shi ne subhanallah subhanallah kai ku zo ku kai kai kai ji ji shi ne shi ne dakata dakata shi ne jinan ah! bakin kulki kake kowa ne ban so sake ganin ka ka ka fita daga idona don haka ka tafi ka bar nan ka fita mun daga gani ba ba ni bane ka fita bakin kulki nace ko tattare na kai na ka bar mun nan gurin ah! ku rike shi ku rike shi mana haba ku shiga da shi ka shiga da shi ku shiga da shi mana kuna abu sai ka ce mata kai sannu ya kamata ke min bayanin wake da alhaki a cikin wannan ciki naki gaskiya don saboda kin san mace mai ciki tana cikin wani siratsi yaya ah, abu ya so sannu ne Menene? Ah. inna lillahi wa inna inna kwankwaso sannu ita salati haihuwa ta so sannu ah. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya faru inna lillahi inna lillahi ita salati salati zaki ai da oh! dama baffa rashida ne ya aiko ni ya ce in gaya miki idan allah ya da shi daga balaguran da ya yi za a yi zai zo a yi maganin rabon gado na rashida za a baki tumunin takabaki sai a ba ma yarinya kuma dukiyar da mahaifinta ya bari sannan kuma ya ce na gaya miki rashida idan allah ya da shi zai dauke ta za ta koma gidan mata zama har allah ya kawo mata miji ta yi aure mutuwa mai tonan silili don allah don annabi ki gaya mishi a zo a raba gado a ba kowa abin da ya sawwaka amma don allah kar a raba ni da rashida don allah ta rashida tana karama nake tare da ita kar ku yi kokarin raba ni da rashida don allah Rashida, ko ba kya son zama da ni ne? Shi kenan Allah ya da shi lafiya zan shawarce shi. To na gode. ji kan mahaifinta. Na gode don Allah ki gaya mishi don Allah. Kar ya raba ni da Rashida ina bukatar Rashida a tare da ni. Rashida, har yanzu baki ce da ni komai ba. Na jinkirta na baki damaki. ko za ki canja ra'ayinki akan muradin da nake da shi a kanki amma har yanzu kin ki komai ai ni ba yar iska ba da har zan tsaya in shawara da zuciyata akan wannan muradin da kake nema idan har dan wannan ne wallahi ba za ka taba samun sa ba to rashida ina tabbinki da lallama amma na ga karshen ta sai mun kare da tsiya da ke kar ki manta fa namiji ina bin duk hanyar da zai bi dan ya mallaki mace ai za ka bi duk wata mata ƙauyen nan ka samu biyan bukatarka amma ba za ka taɓa samu a guri na ba rashi za ki canja ra'ayi har yanzu ina baki dama ki ba wai me yasa kake rayuwa kamar irin dabbobi ne rashi da ne yake siffantawa da dabba ya ba zan siffanta ka da dabba ba ai matsayinka da dabba kawai siffan kamanni ne in ba dan haka babba abun ne raba ke sai ke yake so? Haba gogo. Bai kamata ki dinga gaya min irin wayannan kalamun ba. Ke dai kamar ki tsare min mutunci na? Ki dora na hanyar gaskiya? Sai ki cin basarki? Kai mun baki. Ina magana kina mayar min. To baki isa ba. Har sarki zai ce yana son ki. Ki ce wai ke kina da zabi. ce zabin ki? Ko kuma me ya gadaran ki? Hanya kenan mafi sauki. ki amince da bukatun sarki saboda kuɗi sai kin gaji da karɓar su dan me zaki min zagon ƙasa ke ba ma abin alfahari bane a gurin ki me gari me gari su kutin ya ce yana son ki dama tana zuwa muku kuyi wasa da damar da kuka samu to da zamani na ne mai gari ya ce yana suna duk garin nan sai na ga dama in kula wani haka zan rinka tafiya da kaina a sama kamar ni ce mai garin to ki dawo hanya don ku ni ma yanzu nan ba zan yi ƙasa a gwiwa ba zan je in ba shi haƙuri da abin da ya faru kuma ya ci gaba da zuwa zance a duk lokacin da yake so <laughs> Goggo, ni na sani ke ce kaɗai zaki ki share mun hawaye na. Haka ne. amma kafin in ce wani abu dai ina baka haƙuri da abubuwan da suka faru kuma a yanzu haka maganan nan da nake maka na riga na magance komai na yi maganin komai na tsaya akan komai ka kwantar da hankalinka nan ba da jimawa ban Allah da burinka zai cika na ji daɗin haka ki je zan zo same ki duk abin da ake ciki zaki ci to ga wannan

gimbiya gimbiya to gimbiya mun yi magana da gwaggo ta ce ne haƙuri in zo in ci gaba da neman aurenki don haka kuma na san za ki yadda da bukata ta ki aure ni rashida idan kuma kina ganin ba za ki yi aure na ba to ki ban in cika buri na a kanki Allah sawaƙe barin gaya maka barin gaya maka ni na fi karfin ka wallahi tallahi an gaya maka irin wa'annan matan naku ne to dama na gaya maka cewa idan har ka ƙara tare na hanya wallahi suna wulakanta ka ko a gaban waye kana ji ko an gaya maka ni irin wa'annan matan naku ne wanda za ku tare su a koda yaushe ku yi abin da kuke so to ni na fi karfin ka wallahi tallahi ni Rashida Rashida ni zaki wulakanta saboda na bujiro miki da wannan maganar to wallahi tallahi tunda kika mare ni kin mare mutunci kuma sai na wulakanta ki a garin nan ne zai ɗauki mataki a kanki mummuna ke dai ki hankali abin da nake so da ke ki samu manya su shiga lamarin nan ko me zai yi ya je yayi wulakanci kuma yanzu ya fara gani to ma me zai dinga nema na da sharri hansa kenan ba wasu manya ya shiga wannan lamarin ni ma kaina zan koya masa hankali da darasi wallahi sai ya san cewa ya haɗu da haba gogo haba gogo daga hannu ta mare ni faso har so biyu ki faɗa min ko nawa ne zan baki don wulaƙanta wulaƙancin da rashida ta min wataƙila yin haka zai sa in cika burina na aurenta da nake so da ranka ya daɗe idan wannan ne karka damu ni din na san ƙulle-ƙullen da zan yi da tuggu da sai burinka ya cika insha Allah nan ba da jimawa gogo idan kika mu haka zan yawaita baki kyauta wadda har sai kin gaji da karba na gode ranka ya daɗe Allah ya ƙara wa dodo ganin nesa ki ƙara himma gwaggo insha Allah ki cika min buri na gogo burinka zai cika nan ba da jimawa ba mai martaba na gode thank you Ki rufe kofa fa. To. ya yayi sallama kar ki bude sai in murya ta kika ji.